Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Kalangu, studio Kalangu. yanayin Fondation Hirondel Niger, Sasha Hausa Studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. ma'aikatan kamfanin Kominak na tambayar su a kuma girka musu matakan tallafawa dangance da rufewar da za a ma kamfanin a cikin wani taron baiwa 'yan jarida labari suka wallafa bukatar. A yau da sai ne aka koma ɗaukar darussa a jami'ar Abdulmumuni ta yame ɗaliban na Allah wadda da yanayin da za su komawa ɗaukar karatun. Sakin talala mi ake ni da hakan ni biye zai babu masaniya a kai a cikin rahoton musamman na maraicen yau. Masauraro barkamu da yau litinin sha hudu ga watan Satumba 2020 gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin. Jiya a garin Arlit ma'aikatan 'yan kwangilan kamfanin Cominac sun gabatar da wani taron baiwa 'yan jarida labari bisa ga sakamakon ayyukan da suka yi a wannan kamfanin da zai iya taɓa lahiyar jikinsu. Suna tilasawa kamfanin ne da zai rufe kofofinsa na ya lissafa da haƙƙin 'yancin nasu. Bari mu saurari mun kaila Abbasa, babban sakataren ƙungiyar ma'aikatan kamfanin arzikin ƙarƙashin ƙasa inda ya ce. kominak su yi niyya za su rihe ta le 31 mars shekara wannan mai zauwa watanni shida da kai saura cikin wannan shirye-shirye akwai vole social abun da ya shafi ma'aikata abun da ya fi shafa mu shine vole social suna da irin ma'aikata biyu na fari ma'aikatun su ne ma'aikatan kalan biyu su ne mu su tretan suka ce ba su da wani alaka da mu alaka mu tana wurin kamfanonin mu mun san da in mutum ya zauna a wani lokaci cikin min na iranium akwai wasu tutuka da za su zo tutuka wannan maganin su tsada gare shi ba mu iya biyan su kenan zama za mu yi gida sai lokacin da Allah ya kawo lokacin ka Yau da sai ne a jami'ar Abdulmumni ta Yame aka koma ɗaukar darussa duk da yake har yanzu ana cikin yanayi mai wahala a cewar wasu ɗaliban. ranar bakwai ga watan satumba aka tana da komawar ɗaukar darussan tunasarwa ce sai kwamitin zartarwa na ƙungiyar ɗaliban ya sa aka wa shigar kaucewa a dalilin ambaliyar ruwa rukayatu abdurrahman ta firanta da wasu ɗaliban jami'ar ga abin da suke faɗa. An soma karatu na wannan shekara amma ba a cikin yanayi mai kyau ba, saboda tuni akwai ambaliyar ruwa da suka mamaye jami'a, musamman a tsangayar koyon aikin likita. Wasu malamai ba su ma zo ba, za mu gani nan da zuwa gobe abun da hali zai. Idan muka ɗauki misali na tsangayar koyon aikin likita akwai ajujuwa da dama da ambaliyar ruwa ta shafa bai yiwuwa a yi aiki da su wannan al'amari mawuyacin abu ne a shiga ɗakunan ɗaukar darussa. Mun yi la'akari da akwai da yawan tsangayoyi da basu da wutar lantarki, sana a ɓangaren malamai wasu basu nan. Kenan yanayi bai ba mu damar mu soma karatu yadda muke so. Daga birnin Yamme bari mu isa jihar Katsina tun somawar shekara daga ranar 27 ga watan Agusta 2020 jihar Maradi ta samu fiye da halin kamuwa da cutar masasar cizon sabro 420 a ciki mutum 256 suka mace ƙididdigar da ta zarce kaɗan daga abin da aka samu shekarar bara a cewar tsayyabu malam lawali shugaban sashen batun tsafta a jihar ta Maradi ga bayanin da yawa wakilinmu Muhammad Mamman.

8,593 da suka kamu 26 suka kwanta dama 7,176 a shekara ta 2020 hudu suka rasa rayukansu a fanni mata masu juna biyu ana lissafa matakai da aka ɗauka fannin awon da suke yi kafin su haifu wannan shekara an buɗe kamfen rarraba gidajen sange masu magani akwai wani tsarin kamfen ke kan hanya na uku na wannan kamfen au troisième passage de cette campagne. Daga jihar Katsina bari Musa yankin Dandawa zuwa ranar 31 ga watan Ogista 2020 zubar ruwan sama na milimeta 800 aka samu a shimfiɗar gundumar gaya tun somawar damana. a cewar daraktan ma'aikatar hasashen yanayi meteo ta gaya sabanin shekarar bara inda zubar ruwan ya jibinci milimeta 944 a daidai wannan lokaci salifu ibrahim daraktan ma'aikatar meteo ta gaya ya karawa wakilinmu fadal alu bayani Shekarar da ta gabata mun sami milimetar dubu da dari da saba'in ƙarshen watan ut an sami milimetar dari tara da arba'in da hudu a shekarar bana dubu biyu da ishirin a daidai wannan lokaci mun samu milimetar dari takwas shekarar da ta wuce mayan ruwa da muka samu ba su wuce milimetar tamanin da biyu ba shekarar bana mun samu manyan ruwa guda biyu na farko a cikin awa ishirin da hudu an sami milimetar dari da hamsin da ɗaya baya kuma muka sake samun milimetar ɗari da biyar abinda ya jayon wannan barna ta bana bisa gabara bara ga makonni na gaba da kyakkyawar fata saboda har yanzu muna cikin damana. A wani fannin kuma shugabannin kungiyar makiyaya a Ren sun yaba matakin da gwamnatin ƙasar Nijar ya ɗauka na soke shagulgulan wasannin sallar gishiri ta 2020 a dalilin allobar coronavirus da kuma ambaliyar ruwa da aka samu. Ga kalamun da babban sakatarin zartarwa na kungiyar a Ren Burema Dudo ya yi. Na fahimta sosai da cewa sokewar sallar lasar gishiri ta shekara ta 2020 ina yaba wannan matakin saboda abun da ya shafi makiyaya abu ne muhimmi musamman hudi da ake wa dabbobi kuma za a ci gaba da hudi. Hakika akwai wasu 'yan abubuwa da jihar ba za ta samu ba shine tasiri na tattalin arziki a wajen makiyaya yadda ta kasance suna iya kai da kawowarsu za su lasar da dabbobinsu gishiri suna su wannan shine muhimmin abu euh, Duk da hakan harabar ministan noma da kiwo zai amfani da wannan damar a wannan wuraren shagulgula na Ingal tasar da Bermo don a gudanar da hujin dabbobi. Batun kwanciyar hankali a cikin karkarar kawar gundumar Bilma shine ma'udin takanas da kwamitin jiha ga batun kwanciyar hankali na jihar Agadas ya tattauna a kai ranar Alhamis goma ga watan Satumba 2020 a babban birnin na Abzin. Wakilinmu Musa Mamman ya aiko muna rahoto a kai. Fanta Shamsu, mi rahoton ya kumsa. Karkarar kawar cikin gundumar Bilma ta zama wata shimfiɗa ta rashin kwanciyar hankali, kamar yadda dogo tari wakilin al'ummar ya faɗa. Gungun mutane ɗauke da makamai na kai kawo a kewayen kusa ga garuruwan suna tariyar hanya da satar motoci. Wannan yanayin na tayar wa al'umma hankali a cewar wannan wakilin. Tun a cikin watan Kutti ne aka fara samun mutane ɗauke da manyan makamai cikin motoci masu yawa sai su farma gari ko wani sansani na jami'an tsaro inda suke ɗauke motoci yanzu haka sun ɗauke motoci da suka kai sama da mota goma sha biyar wannan al'amari yana ɗaukar hankalin duk wani ɗan yankin kawar bayan wannan taron na musamman da kwamitin kula da zaman lafiya na jihar agadis ya gudanar mahalarta taron ta muryar babban sakataren kwamitin muhammad agali zodi sun ba da shawarwari kamar haka a sake kai tsaye na yin tawagar rakiyar sojoji bisa hanyar hanyar Agades Tirku har zuwa Madama. Dangance da masu ɗauke da makamai ya kamata a ƙarfafa rubanya buƙatar ga hukumomi na ƙirƙirar kai sojoji a waɗannan wurare da kuma tsara sintiri na karkara a dukkan yankunan da ke da haɗarin zuwa. Uh, Abin tunasarwa soke kwamban sojoji bisa hanyar Agades Tirku wanda aka gindaya tun isowar cutar COVID-19 har yanzu ba a ɗaga shi ba. A wani fannin kuma tsarin tallafawa jagorancin tafarkin demokaradiyya Pagod tun ranar Alhamis da ta shuɗe ya shirya da wani bada horo na kwana biyar zuwa ga masu bincike bisa kan ma'aunan wato zamantakewa da tattalin arziki a cikin karkarun da ake tono albarkatun karkashin ƙasa a ƙasar Nijar da kuma bisa ga kyakkyawan jagoranci na tafarkin demokaradiyya musamman halartar matasa da mata ga lamarin siyasa Musa San ya fi firanta da Aliyu Mamman mai bada horon ga cikin bayanin da ya bayar. Les jeunes seront en tout cas outillés pour voir comment assurer la participation des jeunes et des femmes à ce processus électoral. Jama'a za su samu kayan aiki domin ganin yadda za su tabbatar da gudunmawar halartar matasa da mata a cikin shirye-shiryen zaɓuka. Za su taka muhimmiyar rawa bisa wannan zaɓe da zai wakana a watan Disamba. Aikin da za su yi shine za su kasance masu horarwa ga waɗanda ba su samu damar halartar wannan bincike ba. Horo ne da zai samarwa ga dukkan mahalarta taro su gane muhimmancin wannan shiri yana nan ne don dafawa Nijar ta hanyar shirya zaɓuka da kyau a bisa turba demokradiyya. kai isa al'amarin covid-19 ya dame ni duk na rikice na daburce kan in muka karya tsoron kowa nake tun tashi na na safen nan bisa kafofin yanar gizo sai karanta jaridu nake kan wannan cutar daidai ne a ji tsoro tun farkon wannan annoba na sha gaya miki cewa ki hankali da duk abin da kike karantawa a shafukan sada zumunta labarun jita-jita ne mafi yawa to yaya zan yi isa domin nima in samu labarai Ki nemi labari kan shafukan hukumar lafiya ta duniya OMS da kuma kafafen samun labarai na hukumomin lafiya na Nijar. Idan kika gane yadda lamarin yake, kina iya rage jin tsoro. Wannan karo zan bi shawararka. Na ga alamar akwai labarun ƙarya da ma marasa tushe da dama. Ya kamata mu yaƙe wannan al'amarin. Sabilin tsoron da nake ma duk na gaji. Abu na ƙarshe, ki tuna da dukkan abubuwa na kirki da kika haɗu da su a wuni sannan ki ɗauki rayuwa da sauki ki iya ƙoƙarin ki wajen wayar da kan jama'a a game da mutunta matakan rigakafi ki tunatarwa jama'a cewa wannan cuta tana nan har kullum kuma matakan kawo sauki da gwamnati ta ɗauka baya nufin yin sako-sako da ɗabi'un rigakafi. wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. To madalla a ci gaba da mutunta matakan kariya da cutar coronavirus yanzu kuma ga rahoton na musamman. Sakin tankar barin sarari ne ga wani mutum da ya kamata a rike shi gidan maza wanda aka wa sakin talala na kan ɗaukar wato alkawalin karɓar duk wani kira da koti za ta mashi kuma duk lokacin da zai fita sai ya shaida wa hukumar shari'a. Domin samun cikon bayani Balkisa Hamidu ta firanta da Metir Mustapha Nibiye ga ta su. Sakin talala ba wani abu bane illa a saki wanda ake tuhuma ma'ana a bashi walwala. Kenan idan tun farko ba a kama shi ba, sakin talala na bashi damar a bar shi a sake duka da ya cancanci a ce yana ɗaure. Mutumin da aka yi umarnin ɗaurewa kan iya samun wannan sassauci ko mutumin da zababbun alkalai suka tabbatar da laifin shi. Alkali kan iya a wani sa'ilin bashi wannan 'yanci. A nan Nijar, waɗanne ayoyin doka ne ke tsara zancen sakin talala? Kundin tsarin shari'a ne cikin ayar doka ta 131 da wasu masu biye masa suke bayani kan yanayin da yake sa a baiwa mutum sakin talala duka da zargin da ke kansa. Idan har kama mutumin na wucin gadi shi kadai zai sa a kiyaye shaidu ko wasu alamu ko hana shi yawa masu tuhumarsa barazana ko yin wani sulhun karya ko idan haka zai sa a kare shi wanda ake tuhuma ko hana shi kubucewa otu ko kawo ƙarshen laifin ko hana shi sake yin wani laifin saboda tsabar girmama shi ko don sabilin da ya kawo aikata laifin ko irin matsalar aikata laifin ya janyo ya kawo babban cikas ga kwanciyar hankalin jama'a wanda barin mutumin mai laifin daure ne kawai zai kawo ƙarshen shi duka mutumin da bai cika waɗannan abubuwan da na zayyana ba alƙali yakan iya barin mutumin a cikin sakin talala amma idan waɗannan ƙa'idojin da suka sa alkali yawa mutum ɗauri na wucin gadi, mutumin yana iya tambayar a bashi sakin talala ga alkali da ya ɗaure shi kafin a yi masa shari'a. Yaya ne ya kamata wanda aka yi wa sakin talala ya kasance? Idan mutumin ya samu sakin talala, alkali zai sharɗanta masa waɗansu sharuɗa na karɓar sammacin shari'a, ya sanar da alkali mai bincike a duka inda zai je, ko kuma a wani karon da hana shi halarta waɗansu wurare ko alkali zai ce masa kar ya fita daga ya mai misali idan zai fita sai ya sanar da alkali idan mutum ya ki amincewa da waɗannan sharuɗa biyu alkali yana iya dawowa bisa maganarsa na kwace masa sakin talala. Masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan huta lafiya. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa.